alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan a wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech ko kun san me yasa wayoyinku ba sa sauri zaka ga mutum yana amfani da wayarsa gashi dai memorin kan wayarsa ba cika yayi ba amma me kawai sai ya ga wayarsa tana makalewa ya rasa menene ke faruwa to akwai wasu ah, kuskure da mutane suke yi akan wayoyinsu wanda ya kamata a ce suna kula da wayannan abubuwan don su magance irin wannan matsalar ta waya ta dinka makalewa kuma alhalin kana da space akan wayarka to da yawa ba space bane matsalar da yawa akwai applications da kake saka akan wayarka wanda baka amfani da su to amma me zaka ga suna running a background to idan kana da irin wannan matsalolin wayarka tana makalewa zan ba da wasu hanyoyi da zaka yi wajen ka ga ka magance wayannan matsalolin na farko shine ka cire wayannan wayannan ah, applications din da suke kan wayarka wayanda baka amfani da su duka cicire su na biyu kuma akwai ongoing tabs ma'ana irin tabs nan da kake budewa misali ka bude feji a cikin wayarka ko kuma ka bude application ka kulle shi ka bude ka kulle ka bude to suna taruwa sai ga mutum kwata-kwata baya damuwa da ya je kulle din to darasin nan ne yau zan nuna muku yadda zaka a cire wa'annan application sun da kasan baka amfani da su shi wannan hanya cire application ko ya iya wannan to amma mai hanya ta zan nan ku da ake kulle tabs din dan me waya ka ta koma tana yin sauri duk lokacin da kaga waya ka tana samun irin matsala ta rashin sauri idan kai mata wannan hanyar da zan koyar in Allah ya zaka kan cewa wayar ka ta koma tana yin sauri sannan kuma idan ka ga wayannan abubuwan da na koyar da kai guda biyun nan ba su maka wannan ba a lokacin da kake amfani da wayarka sai ka ta makale to zaka iya kashe wayar taka amma mai shiga nan nuna muku yadda ake kulle tabs din nan da kuma yadda ake cire application don wayarka ta dinga yin sauri duk lokacin da ka ga wayar ka ba matsalar ka memory bane ya cika kawai tana makalewa ne mu shiga nan nuna muku to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ka gyara wannan matsala idan wayar ka bata yin sauri kuma idan ka duba wayar ka kaga kan cewa ba matsalar memory ba ne kana da space kana da komai amma mai wayar ka za ka ga tana bata yin sauri ko kun san kan cewa wayannan applications din da muke amfani da su su ne suke cinye mana ram din kan wayar mu sai ka ga wayar mu ta koma tana yin slow za ka ga application yana running a background to shi yake jawa running nan ya dinka jan space din ram ram dama shi application suke amfani da shi wajen mai su dinka tafiyar da abubuwan su ba wai memory kan waya ba daidai kan cewa memory kan waya na da amfani amma mai shi ram yana nufin random access memory wayan application din kowanne yana amfani da ram ne amma mai idan ka kashe wayar ka zai zama da kan cewa ram din nan duk abin da wannan application din suka ja ya zama da kan cewa ya dawo sabo babu komai akan ram din to amma me idan application suna ronin zai dinka ci maka ram sosai sosai sai kaga kan cewa wayar ka ta zo tana makalewa abu na farko barin fara yin magana akan yanda misali muke bude tabs akan wayoyin mu sai kaga mun bude tabs amma me ba ma kulle su kawai mu dai inda mun yi abin da muke so kawai sai mu bar su yanzu misali bari mu shiga tab kamar idan ka zo ka danna akan nan gurin wannan kowa ya san wannan abubuwan yana nufin irin applications din da ka bubbude haka ga sunan nan haka kana gani haka ga su wayannan su ake nufi da tabs to za ga mutane ya kamata a ce idan kaga wayar ka tana makalewa ka kukkulle wayannan tabs in yanzu misali haka sai ka kulle ka kulle ka kulle haka ka kulle kowanne ka samu ka dinka kullewa kun gani kun gani haka kowanne ka dinga kullewa idan ka san kan cewa ka tana makalewa in dai ka yi amfani da application kawai sai ka zo ka kulle kar ka dinga barin sa kawai yana ronin a background ka gama da amfani da application ka tabbata ka gama kawai sai ka zo sai ka kulle ko kuma idan kana amfani da wayarka ka batar ka gama da abubuwa kawai ka kukkulle duka tabs din nan kamar yadda kuke gani haka to wannan shi zai sa ka zaka ga ta daina makalewa abu na biyu kuma shine yanzu misali a wayoyin mu akwai applications da muke amfani da su sai ka duba ka gani wani application ne baka amfani da shi wanda kasan kwata-kwata ma baka ma'amala da shi kuma yana running a background ɗinka sai ka zo duk ka duba wani application ne baka so sai ka ciccire kowane application da ka sani wanda baka amfani da shi to zaka ga wayarka ta zo bata makalewa amma me idan ka tabbatar duk kayi wayannan abubuwan da nayi kaga wayarka bata daina wannan makalewar ba abu na uku shine zaka iya kashe wayarka ka kunna ta to idan ka kashe ka kunna ta zaka ga wayarka ta zo ta daina makalewa amma me sai ka kiyaye wajen wayannan abubuwan sai ka dinka kulle su koda koda ka kunna wayar taka wannan shine hanyar da zaka ga ka sa wayarka ta daina wannan makalewar to jama'a da fatan kun ji daɗa abin da na koyar guranan da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shi da bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda za ka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki nagode